yammacin litinin biyu ga watan rabi'un awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 19 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma sha takwas kin jeren darussa daga littafin tazkiratu sami wal muta'allim fi adabin alimi wal muta'allim wallafar al-imam al-qadi badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'adillah al-Kinani wanda aka sani da suna Badruddin ibn Jama'a wanda ya shekara ta 733 bayan hijira Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ubangije ya gafarta masa littafin da ke karantar da mu na dubban ilimi za mu tashi da malai yake cewa a cikin shafi na 69 malai yace al-ashiru ladabi na goma an waddada li gharibin hadara indahu Ah, yana daga cikin ladabin da ya kamata malami ya kiyaye a majalisinsa ya kyautata ya girmama ya nuna kauna ga bako da ya zo majalisinsa ya daga cikin sunna girmama bako wayan basita lahu ya sakin masa fuska liyan shari'a sadaruhu dan ya saki jiki fa inna lil qadimi dahsha domin bako yana da ainihin wato ah, damuwa ko kunci ah, da yake samun kanshi in bai samu shimfiɗa fuska mai kyau ba kafin shimfiɗa tabarma wala yukthiru liltifata wan nazara ilai kar kana malami ka yawaita kallo da karkatar da kallon ka zuwa ga ta inda wani bako yake istighraban lahu kana mai nuna baka fahimci zaman shi a wajen ba fa inna zalika mukhjilu domin wannan zai zai sa ya ji khadal ya ji kunya ya ji shem a tare da shi shine muka ce uh, malaman salaf suna da mutuntawa kwarai da gaske wajen ganin darajar uh, ɗalibai da kimanta su da tarban musamman baki saboda wasiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da haka wajibi ne idan bako ya zo majalisinka ka bashi kulawa ta musamman sawa'un bako ne ɗalibi ko masoyi ko malami ko duk wani mai saurare ko duk wani sabon zuwa wajibi ne a bashi kulawa a bisa ka'idojin uh, tarbar bako da darajar bako da bakonta bil ma'ruf al-khadir gadari ya ambaci jumal na irin wannan tsare-tsare daga malaman salaf a cikin littafin shi al-jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami' wa idha qila wa idha aqbala ba'd al-fudala'i idan aka samu wani daga cikin mutane masu daraja masu kima a ido wanda suke da daraja cikin mutane ya tinkaro majalisin wa qad shara'a fi mas'alatin shi kuma malamin ya shiga cikin karatun wata mas'ala amsaka anha to sai ya saurara daga wannan mas'ala hatta ya jilisa har sai wancan babba ya zauna wa in ja'a wa huwa yabhasu fi mas'alatin a'ada halahu aw maqsudaha idan kuma ya yana tambaya ne akan wata mas'ala wadda an riga an gama ta to sai maimaita mishi bayanin ta ko kuma ya faɗa mishi wato dunkulallen zance game da ita fa idza aqbala faqihun وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يسل الفقيه إلى المجلس idan ga wani malami ya fuskanto zai kawo ziyara zuwa ga majalisa sai zama abin da ya saura na lokacin karatu shine gwargwadon abin da malamin na isowa lokacin yana karewa to a irin nan faliyu akhir tilkal baqiya sai jinkirta wannan abin da ya saura wa yashtaghilu anha ya shagaltu daga barin abin da ya sauran nan bi bahsin da wata tattaunawa aw yi ko na makamancin haka ma'ana sai ya tsawaita lokacin ila an yajlisa al-faqihu har dai wannan malami ya samu ya zauna thumma yu'iduha sannan sai ya maimaita mas'alan aw yutimma tilka al-baqiya ko kuma ya cike abin da ya ragu likai la yakhjala al-muqbilu bi qiyamihim inda julusi saboda kar ya zama a ce malami na isowa bako daga zuwa wurin kawai sai ga kowa yana tashi ta zai shiga cikin damuwa da jin kunya ya ga cewa kamar an watse ne an bashi waje da haka sai a jinkirta wani zance wanda zai bashi dama ya zauna ya natsu sannan sai a ci gaba ko a karasa ko a maimaita da gwargwadon ne abin da ake ganin maslaha tana bukata haka wayan bagai mura'atu maslahatil jama'ati fi takdimi waqtil huduri wa ta'khiri yana da kyau a kula da maslaha abin da zai amfani mutane wajen gabatar da lokacin fara karatu ko jinkirtawa ma'ana ko da ana da timetable cewa za mu fara karatun nan da zaran an yi sallar azhar ko kuma sallar magariba ko karfe kaza to idan aka ga mutane sun taru kafin lokacin sai a fara idan ku aka ga sun yi jinkiri sai a jinkirta har su ma su zo kamar yadda yake dai a ka'idar da take a cikin sunna game da musamman sallar isha da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ra'ahu ajjalu eh, eh, idza ra'ahum sama ra'ahum mujtama'u ajjala in yaga sun taru sai ya gabatar da sallah wai zara ahum abta'u akhara in yaga sun yi jinkiri sai ya ainihin wato shi ma jinkirta da aka tunda sallah ibada ce ana yi wa mutane ne tun su aikewa sai a jira su taru haka ko da sallar jana'iza ne za a jira mutane su taru kada wani ya ta ainihin wato ta da kayar baya cewa an ki yi lokaci ya yi kaza kaza da makamantansu idan kuma mutane suka ainihin taru sai a yi din babu laifi to haka wajen darasi shi ma sai an kula da haka kare zama ana yi kuma mutane daga baya su ta zuwa a makare kuma wannan ba lasisi ne ake ba mutane cewa su dinga makara a gun karatu ba babu shakka makara da kin zuwa abubuwan da ya kamata a yi a kan lokacin da aka faɗe su na nuni zuwa ga rashin ɗaukan abu da muhimmanci da sakaci kuma haka na iya tasiri ga dukkanin ainihin wato harkokin mutum da in intaji din shi da duk abin da yake rashin ɗaukan abu ne da muhimmanci Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa idza lam takun alaihi fihi darura dai ba akwai wani ta bukata ta dole da ta sa a ci gaba da karatun kafin mutane su tare da ya kamata ba wala mazida kulfa mazidu kulfa ko kuma zai kara wani karin wato bukatuwa za a samu wata kulfa wani expensive wata bukata ta kuɗi ko ta lokaci kuma kamar haka wa afta ba'du akabir ulama أن المدرس إذا ذكر الدرس fi مدرسة qabla tulu'i shamsi aw akharahu ila ba'da adh-dhuhri lam yastahiq ma'lum at-tadrisi illa an yaqtadihi shart al-waqifi li mukhalafati al-'urf al-mu'tada fi dhalika yace wasu daga cikin wani daga cikin malamai masu daraja ya bada fatawa yace duk malamin da ya zo ya kama karantarwa kafin fitowar rana bayan sallah asuba mai kenan ko kuma ya jinkirta karantarwar sai bayan sallah a zahar. to wannan bai cancanci albashin da ya kamata a bashi na wannan aikin karantarwar ba sai in makarantar ta kasance wakafi ce kuma mai wakafin ya yadda cewa ko da an samu wannan matsala babu laifi a biya in ba haka ba za a biya ba so da ya shaɓa wa urfi abinda aka saba an saba ana fara karatu ne bayan fitowar rana zuwa sallah azhar kamar a ce misali daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana kaga wannan lokaci shine peak time na ayyuka dama to duk wanda zai zo ya karanta in ya ki bin wannan lokacin to in ba a bashi kuɗi ba ba a bashi abin da ya kamata a bashi na albashi ba to shi ya jawo kanshi saboda bai karanta san da ya kamata ba ya ce shi ba zai karatun shi ba misali sai bayan sallar isha ko kafin sallar asuba ko karfe 9 na dare ko makamantansu ya saba wa urfi da aka saba to kowane gari da kowane al'umma da kowace irin makaranta za su tafi a bisa urf da suka sani ne domin al'ada kamar da malamai suke cewa muhakkima ana kai ana hukunci da ita in aka rasa wani abu sai ita wadda take an saba da ita ta zama kowa yana gudana a kanta duk wanda ya zo ma ya saba mata za a ga cewa bai kyauta ba alhadi ashar adabi na goma sha ɗaya jaratil adatu an yaqula al-mudarrisu inda khatmi kulli darasi. al'ada ta gudana malami idan ya zo rufe darasi sai ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa kadhalika yaktubu al-mufti ba'da kitabati al-jawabi haka nan ma mai da amsa mai yin fatawa mai amsa fatawa shima idan ya rubuta amsa sai ce sai rubuta kuma wallahu a'lam lakin al'aula mala ya ce amma abin da ya fi dacewa an yi kala kabla zalika kalamun yush'iru bi khatmid darsi a mutum kafin ya ce Allahu a'lam sai faɗi wani magana wata magana wadda take nuni zuwa ga ya gama darasin ka kauli kamar ya ce wa hadha akhiru wannan shine zancen sannan sai ya ce wallahu a'lam ko kuma ya ce wa ma ba'adahu ya'ti abin da ke bayan wannan yana nan in insha Allah sannan sai ce wallahu alam wani hau zalika ko wani abu makamancin wannan wani hau zalika ko wani abu makamancin wannan ya kuna qauluhu Allahu alam khalisan li dhikrillah ta'ala domin sai zama a nan hakan an yi haka to faɗin Allahu alam din za ta zo matsayin zikiri ne ga Allah shi kaɗai. malamai suka ce ambatan Allahu a'lam a ƙarshen darasi al'ada ce mai kyau wadda take nuna zuwa ga ɗayan ma'ana biyu ma'anar farko mai faɗan haka yana nuni zuwa ga cewa duk abubuwan nan da yake ta faɗa a cikin karatun nan da yake ana ganin ya san abin da yake ya iya to ba komai ba ne illa wani ɗan ƙanƙanin abu a cikin ilimin Allah wanda Allah ya huwace mashi Allah ya bashi aro sannan yake karantawa abu na biyu kuma ah, wato sanar nuni zuwa ga cewa abubuwan da suke da iskaliya ko ake da saɓani ko suke da rikici ko suke da rudani to ana mai da su ne duka izuwa ga Allah wasu malaman kuma suka ce akwai inda za a ce wallahu alam akwai inda za a ce wallahu muwaffiq suka ce idan ya zama zancen da ka gama karantarwa ko tambayar da aka maka ba da amsa ya zama cewa abu ne wanda yake a fili kowa ya san shi to wannan sai a ce wallahu al-muwaffiq Allah ne mai ba da dace zuwa ga sanin wannan idan ku zama abu ne wanda yake akwai sabani akwai rikici akwai ishkali akwai fatoyi daban-daban in bayan ka gama faɗan abin da kai ranka ya kwanta da shi ka zaɓa abin da kake so ka faɗa sai kuma ka ce wallahu a'lam Allah shine wanda ya fi sanin daidai wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa ah, wali hadha yanbaghi an yustaftah an yastaftaha kull darsin bi bismillahir rahmanir rahim ya ce don haka ne yake zama wato ya dace a fara kowane darasi da faɗin bismillahir rahmanir rahim kar na manta na manta a ɗazu da muka yi darasi ban yi wani istidraki ba wanda mala blaziz ya tuna mini wannan magana Allah ya saka mashi alkhairi tunda yanzu Allah ya tana sai shine bari na faɗi ta dan ta shiga cikin wannan kaset shine akwai malam Jubara ibn al-Mughallis alhimmani wanda ya shekara ta 241 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wanda a wani darasi da muka yi a baya sai na ce daga cikin malaman Abu Dawuda wannan kuskure ne daga bakina tantuban harshe na ne a malamin Ibnu Majah ne kadai a cikin alkutubu sita kuma malami ne kamar da bin nan ibnu ibnu hadarin yake faɗa cewa da'ifi ne da'ifi ne Allah ya saka da alkhairi wannan shine istidrakin da na tana din a yanzu kawai ya faɗo mini Allah ya saka da alkhairi wallahu alam to da ya ce ah, yana da kyau a fara kowane darasi da faɗin bismillahir rahmanir rahim ya kuna zakirar lahi ta'ala fi bidayatihi wa khatimati dan ya zama a farkon darasi da ƙarshen shi duka ana ambaton Allah to wannan haka wasu malamai suka ce duk darasin da za a fara a fara da bismillahir rahmanir rahim suka yi isti'inasi da cewa gashi nan haka Allah ya bada labari faɗin Allah innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma tunda da ilimi za a karantar to ilimi kaga da ilimi bai kai alqur'ani ba kuma qur'ani shi ake fara kowace sura da bismillahir rahmanir rahim in banda amfal kamar yadda mai waka yake fada wa baina kulli surataini basmila la baina lamfali wa taubatin fala ta'ti biha bal kif awskut aw sira salasatin sahad li kulli man tara ah, wannan zance ne na masu kira'at ba shine ah, harkar da muke ba yanzu ah, a takaice ana fara kowace sura da bismillah an banda an banda tsakanin amfal da tauba la baina lamfali wa taubatin banda tsakanin amfal da tauba yace wa baina kulli suratayn basmila tsakanin kowace sura guda biyu ka faɗi bismillah la baina lamfali wa taubatin fala anan karka kawo fala ta'ti biha bal qif aw iskut aw sila ko dai kai waqfu ko kai saktu ko kai waslu malaman tajwidi su sabon da ake nufi to wasu suka ce wannan shine abin nan suka ce shine abin da ya kamata ai wasu kuma suka ce a al-ma'thur da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai hudu ba kawai yana farawa ne da innal hamdalillah suke cewa to kuma darasi ya fi dacewa a ilhaqin shi da hudu ba fiye da ilhaqin sa da wato wancan abu na Annabi Sulaimana Eh, wasu kuma haka dai malamai suka tantaka amma dai gaskiya wanda ya fito a fili shine wannan cewa hutuba din ita ya kamata a ilhaki da ita sai batun kuma isti'aza a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah to isti'aza dai abin da yake ma'asur shi ma ana farawa da ita ne kawai a karatun alqur'ani idza qata alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim wannan shine uh, shine abin da yake daidai amma a wajen darasi to ba a samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana farawa ba tare da cewa an samu ne kawai yana farawa da innal hamdalillah masu bismillah kuma suka yi nasu istinbati din amma dai abin da ya fa tsaya akan abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ah, akwai hadisi da ya shahara bakin mutane shine hadisin kullu amrin zibalin lam yuda fihi bismillahir rahmanir rahim fa huwa ajzam duk abin da yake mai daraja ba a fara da bismillah ba to ya zama kutattaccen zanci zance to wannan hadisi ne wanda yake munkari kwarai daga gaske kamar da malamai suka fada su uh, ibn jauzi da kuma su allamatul albani a wannan zamani wannan hadisi ba za a yi hujja da shi ba da yake tabbas abin da yake fada din abu ne da yake da ma'ana mai kyau cewa lalle farawa da bismillah yana kawo albarka a cikin abubuwa da kuma ya cewa khatimati za mu zo mu je zai fada da kansa wato yin kafaratul majlis kenan malam ya ce wal aula lil mudarrisi an yamkusa qalilan ba'da qiyamil jama'ati fa inna fihi fawaida wa adaban lahu wa lahu abin da yake daidai abin da yafi dacewa da malami bayan ya gan majalisi kai ya sauri ya fice tare da mutane suna ficewa shi da su ya dan jira kaɗan a gama fita domin a cikin haka akwai fa'idoji da ladubba gare shi da kuma gare su daga ciki adamu muzahamatihim kar malami ya dinga cakuɗe ya suna ka faɗa bugi ka faɗa bugi ka faɗa shi da ɗalibai kamar da zaka koda a makarantar boko a university ai ba a yin haka in ma dai malamin zai fita to sai an jira ya gama fita tukunna ba za a zo ana yin faɗa da faɗa da shi ana goga kafaɗa da shi don hakan ya saba wa ladabi sai malami ya jira su gama fita saboda kada su yi muzahama wa min na biyu in kana fi nafsi nafsi ahadin sabiqan baqaya su'alin alahu. idan ya zama wani daga cikinsu yana da wani abu da yake so ya tambaya kaga ya samu yanayin da zai tambaya a natsi wa min ha daga cikin fa'idojin adamu rukubihi bainahum kaga ba zai hau abun hawa ba akan idan su in kana yarkabu idan abun hawa zai hau musamman a waɗancan zamuna nasu da ake hawan doki da raƙumi da jaki yanayin hawan abun hawan zai sa sai an ga mutum yayi wani tsalle haka to haka a wannan zamanin namu idan wata vespa ce da kai ko wani tsohon jincen wanda sai ka ta bugawa ko kuma keke zaga mota ce da sauki da mutuncin eh, mota da na keke da za a yi tukin tsaye ba ɗaya ba ne yadda za a kalle ka almuhimmu dai malami ya jira tukunna ɗalibai su ɗan yi ƙaranci su ba da waje sannan sai ya fita in kuma shine zai fara fita eh, to sai a jira tukunna ya fita ya tafi sannan sai saura su kuma su kama hanyarsu wa yustahabbu idza qama an yad'uwa bima warada bihi alhadith kuma idan ya zo tashi ana so yayi addu'a da abin da yazo a cikin hadisi yace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sarki ya tabbata daraja ta tabbata da sarki gare ka ya Allah ina gode maka ina da cewa babu an bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai kuma ina neman ka gafarta mini ka yafe mun zunubaina wannan hadisi eh, hadisi ne tabbatacce sananne ah, kamar yadda yake cikin Tirmidhi da kuma wasu littattafai din wanda ba shi ba ita ce ake ce kafaratul majlis wanda idan mutum ya yi ta kamar yadda yake cikin riwaya hakim ranar alkiyama idan alkhairi ya aikata a wajen za a zo da tara cikin kanshi a cikin kayan aikinsa idan kuma ba alkhairi ya aikata a wajen ba to za a gafarta mashi zunubin da yi akwai wata lafazi kuma na Allahumma sun lana min kashe kama ta hudu bai na bai masu tika zuwa karshe shi ma babu laifi ya tabbata ana iya yin addu'a da shi ta kafaratul majlis ko mutum yana da yancin ya kirkiro wata addu'a tashi ta musamman wasu malamai suna ganin babu laifi amma dai abin da ya fi takaituwa akan na manzon Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثاني عشر abu na goma sha biyu wanda shine na ƙarshe a wannan jerin giya Allah yantasiba lidarsi kada mutum ya kafa kanshi mai kafa majalisi ya zai dinga karantarwa idza lam yakun ahalan lahu idan bai cancanta ba idan bai zama qualified wannan fil umum kafa majalisin da kuma ala wajhil khusus ko da yana da majalisi kar ya ce zai karantar da wani ilimin da ya san bai kware akan shi ba wannan yana daga cikin fitina wadda ta faru a zamanin nan na baya musamman wanda muke ciki a yanzu ta yadda kowa ya zama malami a zaman kansa kowa yana report ɗin ilimin shi da kansa kowa ya zama wato dan ma'abba ko magoyi wasa kanka da kanka Allah ubangiji kai mana katanga tsari daga aikin jahilci wala يذكر الدرس min علم لا يعرفه kar kuma ya zo ya fara karantar da wani darasi na wani ilimin da bai sani ba sawa'un ishtarata alwaqifu am lam yashtaritu shin me wannan wakafin ya sharɗa cewa to ina so a dinga karantar da a wannan makaranta da na gina ko na batta ina so a karantar da ilimi kaza to ko da yayi wannan sharaɗin ko bai yi ba ka a ce to ya yayi sharadin a karanta da na hutu, bari mu samu dai koma dai waye ya karanta a'a dole sai an samu wanda ya iya fa inna zalika la'ibun fiddini karantar da abin da baka iya ba wasa ne da addini wazdira'un bainan nasi da kuma kokarin raina mutane hankali fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama Kuma annabi yana cewa almutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay zurin wanda yake nuna yake bayyana abin da Allah bai bashi ba mutum ya dinga sa kaya na masu zuhudu dan ya bayyana cewa shi yana da zuhudu kuma zuciyar shi ba ka take ba wannan to annabi ya ce kalabisi thawbay zurin, kamar wanda ya saka riga da wando ne na ƙarya malamai suka ce daga cikin fa'ida hani game da takallufi wajen saka sutura ka saka sutura daidai naka kuma ka bayyana kanka a yadda kake karka kokarin ka nuna kafa haka imani ko kafa haka takawa to haka wanda zai je yana karantar da abin da bai sani ba to wannan yana daga cikin al-mutashabbi malam yau Wani hadisi ne sai yana cikin bukhari da muslim daga hadisin asma ya eh, gida abubakar siddiq wadda take ba da labarin wata mata ta rikice, ce manzo sallallahu alaihi wasallama za ta ma yadda ƙarin gashi saboda za ta yi aure kuma abokin zamanta tana da kyakkyawar kama wa an shibli man tasaddara qabla awanihi ta sadda li A ashibli aka ce yana cewa ashibli shine abubakar ne shibli wani zahidi na ƙasar bagadaza zaɗin nan wanda ya shika ta ɗari uh, uku da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai tarjamasa a cikin littafin tabaqatus sufiya na abu abdurrahmani as-sulami to wannan malami uh, zahiri aka ce ya ce wanda duk ya tasadduri ya kafa kanshi malanta kabla a awanihi kafin lokacin da ya kamata ya malanta yayi faqad tasaddali li hawanihi to yayi gaba da gaba da abin da zai wulakanta kanshi da lahira wannan magana da ya danganta ma wannan malami a nan abin da yake ingantacce kamar da malamai suka sani suka faɗa shine cewa waka ta abu tsayib ne abu tsayib khurasani wato abin na abu tsayib muhammad bin nan sahal ibn muhammad wanda shine abu sahal ibn abi sahal kenan al-khurasani malamin su hakim da bai hakili da ke hakim na sama da shi a maiwa daga gare shi babban malamin fiqhun shafi'iyya ne Eh, ya rasu shekara ta ɗari hudu hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wannan magana tashi ɗalibin sa Imam al-Baihaqi ya haka cuta a cikin littafin Shu'abul Iman haka abin da yake eh, mafi inganci shine cewa danganta wannan magana ga shi wancan bawan Allah a maimakon Ashibli to sannan sai ce wa qala Abu Hanifa ana bi Hanifa radiyallahu anhu Abu Hanifa Allah ya kara mashi yadda yana cewa man talabar riyasata min ghairi hinihi lam yazal fi zullin ma baqiya wanda dai ya nemi ya zama jagora ya zama shugaba fi ghairi hinihi a wani lokaci sabanin lokacin da ya kamata ya nemi wannan abun to wannan mutumi lam yazal ba zai gushe ba fi zullin a cikin kaskanci da wulakanta ma bakiya matakai yana rayu abu hanifa dama ya daga cikin malamai da suke kware sosai wajen tsoratar da ɗalibai da jan kunnen su akan kokarin zama malamai lokacin su bai ba da akwai ɗalibin shi ya taba kafa makaranta lokacin shi bai sai da abu hanifa ya san yadda ya dawo da shi shine zufar wanda ya aika mashi da tambaya zufar din ya kasa amsawa garin Allah na wayewa sai gashi a guje ya taho gun Abu Hanifa yana neman tambaya Abu Hanifa yana neman masa tambaya Abu Hanifa ce mishi ka zo magana ne akan amsar tambaya kaza yace an riga ta mala aka ga sani yace ni na aika aje a tambaye ka dan mu ga da gaske ne ka je ka bude makaranta shin da gaske ne kai ilimin da zaka bude makarantar ka yace to Allah ta mala a ya amun ahuwa na tuba zan sake ba ya je kwaso takardun shi da almajiran da ya ware duka suka dawo makarantar babban malamin nasu Allah shi kyauta malam yace wallabibu kaga shi mai hankali Shi ne man sana nafsahu wanda ya katange kansa an ha lima yu'addu fihi kisa daga ya bajirar da zuciyar shi ga abin da ake kallo ga abin da shi a gun shi bai kware ba mai hankali shi ne wanda ya yake sanya kanshi a ga abin da bai kware ba ka kware a nahu to ka ce zaka koyar da ilimin da baka kware a kanshi misali ka ce ka koyar da lissafi ka kware a fiqhu karka ce zaka koyar da hadisi ka kware a qira'at karka ce zaka koyar da nahwu abinda duk baka iya baka bar shi aw ya aw bi ta'atihi zalima ko kuma ya je ya shiga cikin abin da zalunci da rashin adalci aw bi israrihi alaiha fasikan ko ya tabbata yana tayi ya zama mutumin banza abin da bai iya ba ya je ya tayi har ya zama mutumin banza akai fa innahu mata lam yakun ahlan laha lima ahalar lima sharatahu waqifu fi waqfi san sanda ya zama kai baka cancanci baka da qualities na irin abin da wannan makaranta ya kafa au lima ya qatadihi urfu mislihi ko kuma bisa abin da irin wannan majalisin ana sa ran mai karantarwa a wajen ya zama iri kaza kana bi israrihi ala tanawuli ya sayi ko fasikan idan mutum ya doge ya je na karban abin da bai cancanta ba ya zama mutumin banza Allah ka tsare mu fa in kana alwaqifu sharata an fil waqfi bi an yakuna almudarrisu amiyan aw jahilan lam yasihha shartuhu da ba a samu kuma wato me me wurin wanda ya bada wakafin ba da sadaka wurin ya kasa ka'ida ya ce ni wanda zai karanta a nan wurin dole ya zama jahili ko kuma wanda bai sa abin da yake ba ce to wannan sharaɗin ba za a karɓe shi ba domin sharaɗi ne faɗaɗe domin ya saba abin da aka sani na al'ada cewa malamai masana su suke karantawa wani wakafi ya ce shi jahilai ke so su karanta kaga wannan sharaɗin ba za a karɓa ba wa in sharaɗa وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الاسم ويبقى التناقض إذن كو يا keɓance wani keɓantaccen da aka sanya da na ƙasa ne نكي wani nake so ya zama mai karantawa a wajen wani ɗan shi ko jikansa ko surikinsa ko danginsa ko abokin shi to anan sunan fasikanci ya gushe amma akwai haɗarin da hadari kuma ya gushe na zunubi amma abin da ya saurashi shine tufka da warwara ka kawo makaranta kuma ka ce ga wani jahili shi zai karantar ka ayyana shi to kaga akwai matsala kenan wal istihza'u bihi bi halihi kuma zaka ja mishi istihza'i zai ta mishi izgili ana zuntan shi ana zulayin shi wala yarda zalika li nafsihi aribun duk wani mai hankali ba zai yadda mai da kanshi abun zolaya abun yin wasa abin a dinga zole shi ana ana mai da shi burin wasa ba wala ya ta'atahu ma'al ghabi ma'al ghani anhu labibun eh, maligina anhu labibun ko duk mutumin da yake da hankali ba zai je ya fada cikin irin wannan yanayi ya mai da kanshi urda na sukhuriya ba in dai yana da hankali wala yadhharu min waqifin sharata dhalika qasdul intifa duk mai wakafin da ya shar'anta wannan to za a fahimci cewa ba so yake a ci moriyar wakafin nashi ba wala ya ulu amru waqfihi illa ila bayanin kuma mutum ya wakafi makaranta amma ya ce jahilin da za su karanta to babu shakka wannan makaranta abin da ta fuskanta shine rugurgujewa da lalacewa za ta ɗaiɗaice a neme ta rasa wa aqallu mafasidi zalika mafi karancin barnar da za a samu a cikin haka annal hadirina yafqiduna al-insafa cewa masu halarta wajen za su rasa adalci li'adami man yarji'una ilaihi saboda babu wanda za su koma zuwa gare shi inda lafi wajen sabani kowa hauka shi kawai ta yi li'anna rabba sadri la ya ariful musiba fa fa yansuruhu awul mukhti'a fa yadjaruhu saboda wanda yake shine kirjin biki shine jagoran bai san waye akan daidai ba ballantana ya taimake shi bai san waye akan kuskure ba ballantana ya ainihin wato ja kunnan shi ja hankalin shi wa qila li abi hanifata ah, rahimahullahu fil masjidi halaka halka yantadiruna yanzuruna na fiffike aka ce alaga ta malam akwai wata majalisa wani majalisi wani majalisi wata halaka a masallaci suna nan suna tattauna a kan fikiyu fakala lahum ra'asun shin akwai jagora wanda yake shine shugaban su aka ce babu kala ah, la yafqahu haula'i abada yace har abada waɗannan ba su taba koyon ilimi ba shine sai malai ya cike ya cike da cewa wali libadhihim fi tadrisi man la yasluhu a wani mawaki yana faɗa game da karantarwar mutumin da bai dace ya karanta ba ya faɗi baitocikan nan shahararru ne faɗin mai faɗi tasaddara littadrisi kullu muhawwisi jahulin tasamma bil faqihi al muhaddisi fa hukka li ahli al ilmi an yatamassalu bi baitin qadimin sha'a fi kulli majlisi laqad hazulat hatta bada min jilaliha laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflis wannan baiti ana danganta shi ko dai zuwa ga Abu Ali al-Fali Abu Hassan al-Fali kai amin kuma yadda yake cikin littafin abin nan al-Muntazam na Ibn al-Jawzi ko kuma zuwa ga Abu Hassan bin nan Abu Hassan shine eh, Abu Hassani al-Fali go wato Aliyu ibn Muhammad kamar da kuma yake cikin littafin al-Ifadat wal والإنشاءات والإنشادات نا الشاطبي سنة مالمي كنا أبو الحسن ابن المفضل المقدسي da yake cewa لتدريس كل kullum وتدوان wato duk wani wanda muhawis wani taɓaɓɓe wanda bai sa da yake ba ya shiga cikin harkar karantawa jahuri wanda yake jahili ta samma bil faqih muhaddisi an zo ana ce mashi malami mudarrisi masani mai karantawa fahukka hukka li ilimi ilmi an yatamassalu bi baitin ya cancanta ya zama dole ga malamai su dinga kusanci da wani baiti ne waka kadimi wanda ya shahara tun da can a fi kulli majalisi akwai na ana faɗan shi shine faɗan mai faɗi laqad hadulat haqiqa wannan akuya ta yi rama hatta bada minhu zaliha har daga ramata din ta bayyana mene kulaha kodata wa hatta samaha kullu muflisi kuma har wani ma wanda yake fallasasshe wanda wani dan ainihin wato kwalla tasa wani wanda ya zama wato mai mai siyan gwanjo to yana iya taya ta za mu saurara na insha Allah sai Allah kama darasi na gaba shi na sha tara mu tashi a faɗin malam alfaslu salis fi adabil alimi ma'a talabatihi mutlakan wa fi halaqatihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu wa rahmatullahi wa barakatu.